sauraro assalamu alaikum ismail idris an yi lafiya a daidai wannan lokaci na karfe biyar agogon najeriya nijar da kamaru wanda daidai da karfe bakwai agogon makka da madina rediyo manara kuke sauraro a kan mita dubu goma sha uku da ɗari takwas da arba'in gajeren zango a ci da kasancewa da tashar manara rediyo international don kyakkyawar rayuwa mai albarka don kyakkyawar rayuwa mai albarka. ban sauraro ba tare da bata lokaci ba za ku saurari maimakin takaitattun labaru sai kuma karatun littafin misbahul salik wanda sheikh abubakar tariola zai gabatar shirin haƙƙin ya'ya akan iyayensu zai zo muku wanda sheikh salihu muhammad yakub zai gabatar sai daga ƙarshe ku saurari shirin ya mace wanda da wannan shiri ne za mu karkare shirye-shiryen na wannan rana gaba da kasancewa da tashar manara radio international don kyakkyawar rayuwa mai albarka sauraro yanzu lokaci ne da za ku saurari nan na ce a yi sauraro lafiya to dalla jama'a masu sauraro assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya ya da ni muhammadu nura na galta 'yan ta'addan boko haram sun matsa a wani tsaini sayan gun hare-hare kan sojojin sabi da hakan ke kawo rayuka a tsarin harin da 'yan ta'addar suka kai sun yi fadiyar rasa rayukan akalla sojojin sabi ashirin da wuri hare-haren na nuna 'yan ta'addar sun kara azama bayan mutuwar tsohon shugabansu abubakar shekau don kawo ƙarshen ta'addancin ƙasashen yankin tafkin chadi suka kafa cibiyar yaƙi da ta'addanci a babban birnin chadi